حديث نقوم ما لن yace al-hadithu al-ashir an abi hurairah radiyallahu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ma'ana yace daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne kuma baya karɓa daga ayyuka sai tsarkakakken aiki wanda aka yi shi da tsarkakakken zuciya yace kuma hakika Allah ya umarci mu'minai da irin umarnin da yayi wa manzanni kai ka ce an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne umarnin sai yace Allah jalla wa ala ya faɗa kamar ya yazo a suratul mu'minuna aya ta 51 umarnin manzanni din kenan inda Allah yake cewa ya ku taron annabawa ko ya ku annabawa ku ci daga daɗaɗa sannan kuma ku yi aiki na kwarai bangaren umarnin da aka yi mumine shine kamar yadda ya zo a suratul baqara aya ta 172 inda Allah jalla ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗen abin da aka azurta ku ko muka azurta ku daga nan kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci wani mutum mai siffofi kamar haka mai tsawaita tafiya tafiye-tafiye mai gizo mai ƙura mana babu kwalliya babu ado a tattare da shi sau da kullum yana tafi mai nacin addu'a domin gashi yana ɗaga hannayensa zuwa sama yana riko da ladabi na addu'a yana mai cewa ya ubangiji ya ubangiji amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce amma abincinsa fa haramun ne abin shansa haramun ne tufafin sama haram ce an ciyar da shi da haram masa guziri da haram manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to ta yaya za a amsa mai wannan addu'a da yake wannan hadisin zamu magana akan kansa bisa masail matsala ta farko bayanin rayuwar sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu ya gabata ba mu bukatar mu ƙara maimaitawa wafatinsa shekara ta hamsin da tara bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam matsala ta biyu matsayin wannan hadisin a wurin malamai wannan hadisin yana cikin hadisan da malamai suke cewa lamarinsa babba ne hadisa na salam dukkanin su lamurransu babba ne amma malamai sun yi izina da wannan hadisin a matsayin wani tushe daga cikin tuwasun addini domin me domin in ka kalle shi ta fuskar yana bayanin asalin ma yanayin jinsin irin ayyukan da Allah jalla ala yake karba a wurin bayi cewa ba kowane aiki ba ne, aka tattaro aka kwamu aka gwamutsa aka ba wa Allah yake karba don haka kenan aiki ya zama mai tsarki wannan sharaɗi ne ma na a karba aikin ba zai amsa sunansa na aiki na kwarai ba har sai an samu wannan kamar yadda mu ga a cikin hadisin daga cikin abin da yake nuna darajarsa yadda ake kwadaitarwa a kan muci mu sha mu sa sutura daga halaliyan banda bin yake haram banda karmatsowa da da kwasowa ta kowace hanya kamar yadda kuma a lokaci guda yake nusantar da mu gabarin cin haramun domin haramun bataccen batacciyar dukiya ce kuma tana janyo a ƙi karɓa addu'a wanda kuma kamar da muka sani addu'a ta cikin manya-manyan ibadu wanda bawa zai iya samun kusanta kansa gare ga Allah jalla wa'ala yan uwa wannan hadisin matsala ta uku ya kunshi matsaloli kamar haka ya kunshi tsarkake Allah jalla wa'ala ga duk abin da yake koma baya ne ko tawaya Allah jalla wa'ala ba a siffanta shi da aibu ko koma baya ko abin da bai dace ba kaga ai zamu ga alqur'ani mai girma daga cikin tuwaso na ɗayanta Allah ya yi bayanai da dama wanda yake tsarkake Allah gabarin tawaya ko kuma baya misali inda Allah jalla wa ala ya tsarkake kansa gabarin ya rikida ko kuma mata wa وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات لتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا سيتي أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا kaga sammai da kasai da ƙasa da duwarwatsu sun yi mai su kyakkece su fashe su dare tsarin ma ya gurɓace ya lalace saboda saboda ɗan adam bisa zaluncinsa yana riya cewa yana da cewa Allah yana da ɗa bai kamata kuma Allah jalla wa'ala ya riƙi ɗa Nu Auckland ba shi da buƙatar ɗan kaga nan ya tsarkake kansa daga zalunci ya tsarkake kansa daga rikar da kamar yadda ya tsarkake kansa daga zalunci inna Allah la yuzlimu mithqala dharra kamar yadda ya tsarkake kansa daga bacci la ta'khudhu sinatun wala nawm duka wannan 'yan uwa sifofi ne wanda in an raba wa Allah kuma baya ne ba a tsarkake shi ba yadda ya dace to kenan anan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala tayyib Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne a nan Allah jalla wa'ala yana tsarkake kansa ne gabarin duk abin da yake koma baya ne ko tawaya ko aibu domin ma'ana a malamai suka ce a tahir al-muqaddas mai tsarki abin girmamawa wanda ya wofinta gabarin duk abin da yake aibu ko ta waya. to wataƙila mai tambaya ya tambaya ya ce me ake nufi da karɓar aiki domin ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karɓa sai aikin da yake da tsarki da yace baya karɓa sai aikin da yake da tsarki ba wannan hadisin bane kadai yazo da maganar karɓar aiki hadisai na nassoshi na shari'a suna nuna cewa idan ya aiki in aikin ya samu shiga wurin Allah Allah yana karɓarsa kuma wannan aikin na aiki ne ko ku a'a aiki ne na magana na zahiri ne ko na baɗini mun gane wannan yan uwa masu albarka dan haka kenan idan aka karɓi wannan aikin ana nufin a bawa mutum lada da kyakkyawan makoma sannan kuma izamto in aikin na wajibi ne aka ɗora mai to ya faɗi daga wuyarsa kamar salloli biyar mutum sai ya yi ta yadda ya kamata to shi kenan ba abin sa ba shi wanda za mu ga misali kaɗan daga cikin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin karba aiki ka ɗauki hadisin Bukhari da Muslim la yaqbalu Allahu salata ahadikum iza ahdasa hatta ya tawabba da kuma fadin sa da yake cewa a cikin sahihul jami'a la tuqbalu salatun limra'atin tatatayyabu li hadha masjid kaga duka wannan ana nasanta mai karba kenan kamar yadda wani zubin kuma za mu ga cewa ana kore karɓar idan aikin bai cika sharuɗan da ake so ba don haka a dunkule kenan a nan ana nufin Allah baya karɓa sai mai tsarki ma'ana Allah baya ba da lada ya yadda ya yi yabo ga wanda ya yi wannan aikin matsawar aikin da ya ba mai tsarki ba ne to haka lamarin da sha'anin yake ‘yan uwa matsala ta biyar za mu ga hadisin nan ya ja hankali akan cin halaliya wanda cin halaliyan nan shi ne ma ya kawo shi ta fuska biyu cewa yadda aka umarci manzanni su ci halaliya to haka na aka umarci muminai su ma su ci daga halaliyarsu kenan haramun ne mutum ya kai wani abu a bakin salatinsa ko ya ci gajiya ya yi alfanu da wani abu wanda ba baki ake kaiwa ba amma amfani ake da shi a rayuwarsa ta yau da kullum matsawar wannan abin ba halal ba ne ana nufin ya yi amfani da abin da ya samo da gumunsa. ko ta ɗaya daga cin hanyoyin mallaka wadda shari'a ta ba shi kamar ya gada ko kuma a'a a aka bashi kyauta ko ya siya ko aka bashi sadaka in ya halatta ya ci sadaka kuma a lokaci guda dole ne ya nisanci duk abin da Allah jalla wa'ala ya haramta masa domin za mu ga ai a cikin alƙur'ani mai girma an ambaci jimillar wasu abubuwa sai aka ce haramun ne ka ɗauki faɗin Allah da ya ce inna ma harrama alaikum maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah da haka kenan sai ma da wannan sai ka ce kusan abinda Allah ya haramta kuntatacce ne in ka kwatanta shi da abubuwan da Allah ya halatta zaka ga da'irar halal tana da faɗi matuƙa da gaske a yayin da da'ira haram bai fuka lissafe ta ba watakila da ‘yan yatsunka na hannu ko na ƙafa. To kenan a nan wannan gabar kira ne ga mu baki ɗaya cewa mu tarbiyyantar da kanmu binciki inda za mu ci halaliya a cikin abincinmu da abin shanmu da suturanmu da abin hawanmu da gidan zamanmu da duk wani abu da muke cin alfanunsa muke cin gajiyarsa a yau da kullum. Matsalar nan ta cin halal a tsakani da Allah a wannan zamanin da muke ciki kusan ‘yan uwa babu wata sana'a wadda zaka ce wai ba za a iya cin haram a cikin ta ba wasu idan ana magana cin haram suna halarto da wasu sana'o'i sai su ce kamar kawai sai ma'aikatan banki masu cin riba sai suwa ne sai 'yan sanda masu cin rashawa to sana'ar da kake ta fi kowace tsarki to zai iya yi wa haramiya ta shiga ciki ta fuskoki mabambanta wanda ba ma buƙatar mu tsawaita bayani ai akwai matsalar tauya ma'auni ko idan aka yi kwantaraji da kai aka ce to wannan abin za ka yi shi da yanayi kaza da yanayi kaza za a baka lada kaza sai ka zo kai ba yadda aka ce maka ba shi kuma wanda zai biya kan bai bincika ba sai ya kau da gani kai sai ya ɗauki kuɗin ka ya baka to wannan abin da ka ci a sunansa da haka kaga malamin makaranta zai iya shiga A lebura zai iya shiga magini zai iya shiga kowa da ka sani zai iya shiga yaro a kasuwa zai iya shiga mai dinki za ta iya shiga ko zai iya shiga Makaniki zai iya shiga duk abin da za a ɗauki kuɗinsa a baka bisa alkawarin ga yadda aka ce ka yi sai ka yi shi saɓanin yadda aka ce ka yi ɗin kuma ka shiru da bakinka karɓe kuɗin ka cinye to kaga wannan ka samu matsala ka ci haram wasu suna ganin gogewa ce da dabara bari su saka pek a matsayin su karɓi kuɗin original to duka wannan za a yi bayani a gaban Allah ne duka Allah jalla ala ya ba mu ikon fin ƙarfin zukatanmu ‘yan uwa masu albarka tun da ana magana a kan karɓa ɗin nan to malamai sai suka ce dole ne kowane aiki sai ya cika sharuɗɗan da za a karɓa sannan za a karɓa don haka sharaɗin a karɓa aiki shine a yi shi domin Allah sannan kuma ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sune ginshikan sharuɗan akwai wasu sharuɗan da suke komawa ga wannan shine kamar bangaren da shi wannan hadisin yake magana ya kasance abinda mutum yayi din wato daddada ne Allah jalla wa ya yarda da shi misali me yasa Allah jalla wa ala yake faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada to kaga wannan ai shi ma yana tabbatar da wato salon yadda Allah jalla ala yake karba kuma wannan karbar in Allah ya karba Allah jalla ala yan uwa ba ruwansa da abin dan kankani ko da daidai da ƙwayar zarra ne amma in dai Allah ya karba ya ba maka to wallahi ka tsera sa'a ka sha kwana ka ka huta misali in kana so ka gane haka ka kalli misali hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wanda anin sallallahu yake cewa duk wanda ya ba da sadaka da daidai ko da kwayar dabino ce ko bi'igli tamratin matsawar wannan dabinan ya samo shi ne min kasbin halal ko min kasbin tayyib daga wato gumunsa ne halaliyarsa dama Allah baya karba komai sai wanda yake mai tsarki to Allah zai karba da damansa sannan kuma ya kiwata masa wannan ya haɓaka masa wannan ladan ya ce kamar yadda ɗayanku yake rainan ɗan ƙaramar dabbarsa har sai wannan sadakar tasa da ya yi ko kuma ka ce a aikin alkhairin da ya zama tamkar dutse me ake bukata kenan nagarta wanda wannan nagartar ita ce mai kwaliti, wannan kwaliti din shine abin da yake daddada wasu za ka ga suna son su yi alkhairi amma sai su ce kai wannan yi kaɗan bari na bari har sai na samu da yawa sannan na bari to wannan wahayin shaidan ne yake maka bakin ciki ko yake miki bakin ciki baya so kai aikin alkhairi bari ya maka diversion ya yaudare ka sai ce in ka samu da yawa ka ba ya yaushe za ka samu mai yawa da zarar ka samu mai yawan kuma sai ya jarrabe ka da mai sai ya dinga ka kuma da wato ah, mai ake cewa kwama bagen san abin duniya sai ka ga mutum ya kasa haka ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu ga mun cika sharuɗin da za a karɓa aikinmu gabanin yi aikin alkhairi. ‘Yan uwa masu albarka matsala ta shida ko ta bakwai, hadisin nan ya yi magana a kan asbabu ijabati du'a da wani ɓangare na adabu du'a, sabubba dalilan da suke janyowa Allah ya karɓi addu'a da kuma irin ladubban da ake so mutum ya ladabtu da su yayin addu'a. Kaga idan ka ɗauki italatu safar, ba ya ce yutilu safara ba yana tsawaita tafiya malamai suka ce to italatu safar mazinna ne na ijabatu du'a ma'ana tsawaita tafiya ɗaya ne daga cikin gurabe da ake sa ran za a karɓa addu'a wannan za ka fa'idanta inda ya ce sun mazakarar rajula yutilu safara da haka malamai suka lissafa wannan a cikin guraren da ake karɓar addu'a kuma ma ya zo sarihan ai a jami'ar tirmidhi da sunan abi da'ud ala albani ya inganta hadisin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu da'awat salatu da'awatin mustajabat la shakka fihinna da'watu al-mazlum wa da'watu al-musafir wa da'watu al-walidi ala waladi addu'o'i guda uku babu kokonto tabbas za a karbe su addu'ar wanda aka zalunta da addu'ar matafi da addu'ar da da addu'ar uba ga mahaifinsu to shine ma malamai suke cewa wal ilmu inda Allah ana tunanin wato dalilin da yasa ake amsa addu'ar matafiyi domin yayin da mutum yake halin tafiya zai wuya ka same shi da halin jiji da kai da girman kai da raina mutane a'a yana hali na inkisar wato eh, rankwafawa da jin cewa shi ba kowan kowa ba ne da jin cewa shi yana cikin tararrabi da ji nau'i na rauni da jin cewa shi bawa ne so yake ma ya samu ya gama tafiyar lafiya to musamman ma idan misali bakuntar tasa ta yi tsaho kuma ga wahalhalu da suke daɗa sa shi ya koma hayyacinsa to kaga dama wannan ya zo da cikakken ma'anar bauta kenan don haka kuma Allah ya fi son haka to shi yasa sai ake amsawa ‘yan uwa masu albarka za mu ga daga cikin Abin da yake sawa a amsa addu'an mutum idan ya zamto mara galihu idan ya zamto mai gizo mai kura ɗan ya ce ah, a a a aghbara a wannan wato ya yi busubusu da shi kai ka ce ƙura ce ta turnike shi mana idan mutum ya zama miskin ko mace ta zama miskina a bar tausayi ko abin tausayi ba shi da komai to wannan shi ma ana sa ran addu'a ta karɓaɓɓiya ce wanda wannan yana cikin hadisan da wasu suke rinjayar da falalar talauci akan wadata domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana faɗa kamar yadda ya zo a sahihul jami' na mala albani hadisi mai lamba 3478 رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على Ya sau da yawa. mai gizo mai kura wanda idan ya buga kofa ba a mafiya buɗe masa ba da zai rantse ya ce Allah sai ka saukar da ruwa ko ya rantse ya ce Allah sai kai wani abu la'abar rahu wallahi da sai Allah ya kubutar da shi ma'ana idan mutum yana hali na rauni to yana samun kusaci ga Allah jalla wa'ala sannan kaga da muka ji ya ce eh, eh, daga cikin sabuban karɓa addu'a shine ɗaga hannaye yayin addu'a wanda wannan ka iya sashi a matsayin ladabin addu'a kaga ya ce ayya muddu daihi ila sama ya rab ya rab kuma babban abin da ke tabbatar da wannan muka koma musnadin imami ahmad da sunan abi dawud da jami'ar tirmidhi za ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah mai kunya ne mai kuma karimi ne yana jin kunyar idan namiji ko mutum sawa'un mace ce mutum ya daga hannunsa ya roƙe shi Allah yana jin kunyar ya dawo masa da hannayen nan ba tare da ya yi masa wani abu ba to kaga daga hannu shi ma dalili ne na abin nan sannan shi ne ma malamai suka ce ba kawai ushe ne ake daga hannu ba wani zuwan za ka iya yin addu'a amma da ishara da ɗan yatsunka zuwa sama domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a irin wannan yanayin akan sa kuma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daga hannayensa amma sai ya sanya wato tafin hannunsa daga waje wajen hannunsa kenan shi yake kallon sama kamar hadisin sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu ya kasance idan yana neman istisqa'i sai haka sai ishara da bi zahri kaffaihi ila samaa mana yadda zamu ga wasu daga cikin malamai sun suna so su addu'a wadda za ta afkowa mutane haka suke juya hannunsu to ya tabbata ai a hadisin Anas radiyallahu anhu a wurin istisqa'i manzo sallam ya haka sanan daga cikin eh, ladubban addu'a din wanda zamu ga hadisin yana koyawa shine naci al'ilhahu fi du'a ko bi du'a da kuma mutum ya nace ya tai ya tai yana maimaitawa musamman ma yana hada Allah da sunayensa ko da sifar Allah yana cewa ya rab ya rab kaga ya siffanta Allah da rububiyya ya ubangiji ya ubangiji wanda wannan yake nuna maka mai tsananin kwaɗayi ne mai nacin addu'a ne shi yasa sai na abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mai da yake cewa duk wanda ya roki Allah sau uku ce Allah kai mun kaza ya Allah kai mun kaza ya Allah kai mun kaza to yayi ilhahi ma'ana ka mafhumin wannan hadisin yana cewa da aka ce a yi nacin addu'a idan har kai roƙo sau daya ka bar abin kuma ka shiga wata tsabgar to baka tuffanta da nacin addu'a ba nacin addu'a yana farawa ne daga adadin jam'i a larabci cewa ka roƙa akalla sau uku ko abin da ya fi haka In wa masu albarka ina fata ana tare da ni wataƙila wannan shi ya sa ma za ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana maimaita addu'a sau uku kamar yadda ya tabbata cikin sahihu muslim cewa sinna abdullahi dan mas'ud ya ce annabi sallam ya kasance in yana roƙon Allah yana roƙa sau uku yace Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish ya Allah ka kama quraishawa ka kama quraisha ya Allah ka kama quraisha ya Allah ka kama quraisha yan uwa masu albarka daga cikin sababin amsa addu'a shine izamto duk abin da kake ci na halaliya ne duk abin da kake ci kake sha na halaliya ne to Allah zai lamunce maka ya karba addu'arka zamu fa'idanta da wannan karkashin fadin sa wa mat'amuhu Ya ce wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram don haka kenan in kana so a karɓa maka addu'arka to ka daɗaɗa abincinka wallahi wannan kira ne wanda ba na cire kaina daga ciki hanyoyin haramun sun yawa yanzu kusan zai wuya ka samu wani ma'aikaci in ba ya yi da gaske face sai ya kai haramun gidansa kamar yadda ɗazu nake bayani kamar yadda zai wuya ka samu wani ɗan kasuwa in bai wasa ba sai ya kai haramun gidansa ko da rantsuwa ce al-yaminul ghamus wanda yan kasuwa suke yawaitawa wallahi ba hali wallahi ni ma ban same shi haka wallahi ba a haka na same shi wallahi mai kyau ne duka wannan da haka yan uwa mu tsaya tsayi duk shakkiyancin da zamu to mu yi kokari mu ga iyalanmu in muna so su zama masu albarka kuma su zauna lafiya mu ma mu zauna lafiya da su to mu yi kokari mu ga halaliya muke muke kai musu wanda a ƙarshe 'yan uwa masu albarka za mu ga wannan su ne wasu ɓangare da aka ambata na a sharuɗan addu'a da ladubbansa kuma wannan hadisi ya ƙunshi matsa'il da dama wanda akwai ɗaya daga cikin malamai sheikh Abdullal al-khabari jazahullahu khairan yana da wata risala musamman da ya rubuta akan wannan hadisin abin da ya shafi addu'o'i da haka babi ne mai faɗi ba za mu bata lokaci a kai ba mun yi ƙoƙarin iya sharhin ɗan takaitaccen sharhi a koma gare shi insha Allah ta'ala tunda muna da sauran lokaci a ƙalla minti hudu ko uku ina ganin za mu shiga alhadithul hadi ashar hadisi na goma sha ɗaya malam yace an abi muhammadin alhasan ibn ali ibn abi رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث نشاء بيع لك باب محمد إن الحسن دم علي دم أبي طالب جيكا معي صلى الله عليه وآله وسلم sannan kuma ya ce warai halatihi kuma abun farin cikinsa domin yana da ya taho sai a sallam mai ta farin ciki yana jin daɗi Allah ya ƙara musu yadda shi da babansa da babarsa ya ce na kiyaye wannan maganar daga annabi nan. yana yawan cewa ka bar duk abin da zai sa ka kokonto ka ciru ka koma zuwa ga abin da ba zai sa ka kokonto ba wannan hadisin yan uwa masu albarka za mu tattauna a kansa bisa misali mas'alar farko rawin hadis marawicin hadisin shine ne Sayyid hasan ɗan ali dan abi talib dan abdul muttalib ɗan hashim ɗan abdi mana al'imamun zahabi da ya zo tarjamasa cikin siyarwa alamin nubala ya siffanta shi da shugaba jagora badaɗayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mai faranta masa rai, jikansa shugaban matasan gidan aljanna, baban Muhammad, ba ƙuraishe, hashimin dangi, ɗan Madina kuma shahidi. ya ce an haife shi ne a watan sha'ban a shekara ta uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ana cewa lokacin ramadan ya ci rabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kakansa shine ma yayi masa afiqa ya yanka masa katar rago ya kiyaye hadisai da dama daga ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam, domin a idan kana magana akan hadisansa to hadisansa rawanahul jama'a hadisansa sun zo a cikin alkutu sita yayi riwaya daga babansa yayi riwaya daga mahaifiyarsa yayi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ɗansa alhassan ibn al-Hasan yayi riwaya daga gare shi da suwai dan Ghafla da abulhaura al Sa'di da Sha'bi da hubaira dan da Hubaira da Asbar dan Nubata da Al-Musayyab dan Najaba malamai suna siffanta shi da cewa yana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda sayyidina Abu Juhayfa yake cewa shi bai taɓa ganin wanda yake kama da Annabi sallallahu alaihi sallam ba kamar sayyidina Al-Hasan Allah ya tsara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya so shi matuƙa da gaske kuma wannan hadisin har al zahabi da ya kawo tarjumarsa sai da ya ambaci hadisin hadisin da'ma yaribuka ila mala yaribuka lokaci yi halin nasa yan uwa nan zan dasa aya sai kuma a zama na gaba insha Allah ta'ala na dora daga inda na tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu